لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لتافن لمكي كراتنا لتافن آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة نعم البركات بدر الدين محمد الغزلي الله يمسى رحمه za mu tashi yau muna litinin bakwai ga watan hudu rabiu na sani ke na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kenan in ba mata ba inda muka tsaya inda malin yake magana kan adabin jawari ladubba na gabbai adabin aljawari ladubba na gabbai ma'ana wajen ka da yan uwanka da abokan arziki akwai gabanka akwai ladubban da ya kamata ka kiyaye dangane da gabanka idan ka harshenka hannayenka babanka akwai ladabi tsakaninka da yan uwanka da ya kamata ka kula da shi akan waɗannan gabai shine ma nake cewa adabul jawari ladubba na gabai adab aljawari to ya fara yake ta sun ma'ana kullu jariyatin adabun taqtasu bihi thumma ala kulli jariha adabun taqtasu bihi sannan kowace gaba akwai ladabin da yake da ya keɓance ta wanda ya kamata mutum ya kiyaye wajen mu'amalarsa da 'yan uwa abokai da kuma wato aminai da 'yan uwa sai ce adabul basar na farko ladabin da ya kamata ka kiyaye game da ganinka wajen mu'amalarka da 'yan uwanka yace ce fa adabul basari nabaruka lil akhidin mawaddati allati ya'rifuha minka mana idanunka ya zamo kana kiyaye ladabin da ɗan uwanka zai san baka cutar da shi da idanun ba kai mu'amala ta ganinka irin yadda kake kallon dan uwanka yana nuna wato gwargwadon kauna da kuma girmamawa da kake wasan domin ko ba shi ma yana kai kan ce gari na mutunci ko yake gani gani ido sako yana da sako idan ba tana da sako da mutum zai gane wajen kana mu'amala da shi to me ya kamata ka kiyaye game da ganinka wajen mu'amalarka da dan uwanka shi ne yake cewa fa'adabul basari ladabun da ya kamata ka kiyaye na gani nazaruka lil akhi bil mawadda in za ka ga dan uwanka kai masa kallo na kauna akwai kallo na rashin mutunci akwai kallo na mutunci to kai masa kallo na mutunci allati minka wanda zai gane cewa yi eh, akwai kauna da soyayya tsakanin sai ka cewa ah, huwa wal hadiru shi da waɗanda suke tare da ku duk wanda yake tare da kai yana yana yadda kake kallon mutane kallo ne na girmama ko kallo ne na kaskantarwa yace nazirin ila ahsani shay yabdu kana mai kallon abin da yake mafi wato kyawu wanda yake nuna cewa kana girmama dan uwanka kana girmama dan uwanka yace gaira sarifin basaraka anhu fi hadisi kalaf fi hadisi laka in yana maka magana ka rika kallon sa domin wannan alamar kana ba da kulawa cikin abin da yake faɗa kenan kuma zai ji daɗi hmm. sabani yana magana kau da kai ba ka makallan inda yake to ya san cewa baka girmama ba baka damu da shi yana magana ba ka makallan kana ta mu hmm, eh hmm. ko kallon shi ba ka ya san cewa ba baka girmama shi ko ba ka to yana da kyau mu'amala ka da yin wanka ya zama akwai girmama. hatta wajen yadda kake kallon su suna magana ko ka nemi musu magana Ah, yana cikin laduba na kyawawan ɗabi'u ladabi na kallo tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da yankuwanka kuma kuma alari ma ya faɗa ko wala zura ila musulmin bi nazaratin tozi to ashe akwai nazara tuzi kenan ji mai alari kar ka yi kallo zuwa ga dan wanka musulmi irin kallon da za ka cutar da shi akwai kallon da in kai wa mutum to alama kenan kallo ne na cutarwa ba zai ji daji ba zai ji jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi yace yana magana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da sabon yace ma hajabani nabi sallallahu alaihi wasallam mundu tun da na musulunta manzan Allah sallallahu alaihi bai taba sa shamaki tsakanina da shi ba wai ce ina so in ga annabi a ce a'a ka je ba yanzu ba ka dawo ko kuma ba damar ka shi yace bai taba yin wannan tun da na musulunta inda ya nake ina son ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye nake shiga a ba ni dama in ga da Allah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani illa tabassama fi wajhi yace manzon Allah tun da na musulunta sallallahu alaihi wasallam bai taba kallo na ba mu yi arba ba sai ya mun murmushi sai ya mun murmushi shi kuma kaga wannan yana nuna yadda manzon Allah yake tausasa mu'amala suna haɗa ido yake inda muka haɗa ido ya gani sai ya yi mun murmushi to kaga haka manzo Allah yake sallallahu da wasallam yake bada wato irin wannan tarbiyya ta kyautata mu'amala da ɗan uwa da abokai kuma imam da ya rawaito hadisi yana cewa manzo Allah yake tabassumuka bi wajhi asika sadaka ka saki fuskar ka ga dan uwanka sadaka sabanin yanda zaka haɗe fuska kai ka kura masa ido kai masa wani kallo wanda ya gani ya san cewa akwai damuwa ce to wannan ba daidai ba ne ka rika kyautata hatta ganinka game da yan uwanka sai ta adabu sama ladabi dangane da jinka izharu talazzuz bi hadisi muhadisi idan dan uwanka ne maka magana ka rika nuna wato talazzuz jin daɗi da maganarsa gamsuwa cewa magana da yake haka ne yace gaira salihin basaraka anhu fi hadisi ba tare da kana kawar da kai gare shi ban yana magana wala kafi illa bi shay kuma ba tare da kana yanke magana sa ba da wani abu wato yayin da dan uwanka yake maka magana ka rika nuna eh kana sauraron kana sauraron wannan yana sa mutum ya san cewa ka kimanta shi in yana maka magana kana sauraro an gane ba wai kana yana magana ka juya baya ka kau da kai ka nuna baka damu da abin da yake faɗa ba wannan baka girmama shi baka girmama shi sannan kuma in yana magana ba tare da kayan ke magana ta ka bari in ya gama magana kai ma shi kai magana an gane ku kana sauraron abin da yake faɗa sai yake cewa fa in tarraka alwaqt ila shay'in zalika fa aqil lahu ajraka idan kana da wani lokacin ka yi maka kunci kana da wani abin yana maka magana kana so ka tafi to ka bashi uzuri sai ya yi hakuri ka nemi magana kaza sai haƙuri ina da guzuri bari ina da ka ƙara mun bayani amma ba wai yana magana kawai ka tashi kai tafiyar ka yana magana kawai ka tashi kai tafiyar ka ya nuna cewa kenan ba ma ruwan ka da abin da yake faɗa wannan baya daga cikin mai ladabi to ladabi na magana shine ka gaya wa ɗan ka kyakkyawar magana kuma in suna maka magana ka rika sauraron magana su da girmamawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qulu lin-nasi husna in za ku yi magana da mutane ku yi musu magana ta girmamawa da kyautatawa magana mai kyau magana mai daji sannan yana magana karka sauraron karka kau da kai in kuma kana da uzuri yana magana za ka tashi ke da shi hakuri zan dan abin nan ina da uzuri bari in abin nan na dawo ka kare mu kare bayan ko yanzu al'adar mu ta waya din kuna magana da abubuwa waya kana so kamar sai da Allah dan jira ni mallan an ka waya ka ka ba shi hanzari ko ba ka wannan ladabi wanda dan uwanka ya san cewa ka girmama magana sai ce adabu adabul yadaini ladabi game da hannaye guda biyu sai ce wa adabul yadaini ladabin hannaye na bai kare ko sai yake cewa adabul nisa ladabi na lisan harshe adabul nisa ladabi na harshe ma'ana me ya kamata ka kiyaye game da harshen ka game da yan uwanka yake an tuhaddisa bi ikhwan bima daga cikin ladabi na harshen ka game da yan uwanka ka rika magana da su dangane da abin da suke so ka yi musu magana irin wacce suke so fi wakati na shafihim lisa ma zalika kuma ka rika yi musu magana a lokacin da suke cikin nashadi na sauraron ka lokacin da suke cikin nashadi na sauraron yanzu misali mutum wata masifa ta same shi yana cikin da kuma ka zo ka ce za ka yi masa hira da ya yi adaki ko a ce an masa mutuwa kuma zo kana yi masa magana wanda yi abin nan a wannan ba ladabi ba lokacin baya cikin abin da ya kamata ya shaurari ainihin zancenka da ka ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba to an za ka yi masa magana ka yi masa magana bi ma zubun irin maganar da mutane suke so ma'ana magana wacce in kare mutum magana ya san ba magana ce ta wai ba magana ce ta girmama magana ce wanda yake tana da muhimmanci ba wai ka zo kana cewa mutum magana da ba ta ba ta da muhimmanci mutum bai kamata ma kai masa wannan magana ba wani lokaci mutane ba sa gane ladabi na hira sai a zo a rika maka hirar da za ka dame ka hirar da za ka dame ka kowa da hirar da ta dace da shi mutane ka san wani lokaci ba sa gane irin wannan yanzu matar ka in ka zo kana ta yi mata hirar kasuwa bai dace da ita ba tana ta mata hirar kasuwa an yi goda ba a yi goda ba kayan da suna wannan yanzu farashin yanzu ki duba ne irin kayan da muke siya da ki duba kwalin irin wannan abin da dafa ga yadda amma wannan hirar ba ta da dace ba za ta yi ba hirar ta ba wani ko ba ka ko kuma ka wajen ya sai ne kana min hirar kasuwa wallahi Allah gaba ta mala yanzu ga abubuwa sun canja duka duba dafa yadda muke siyan kaza farashin sa amma yanzu kaga ya koma kaza kaza din nan ya farashin sa ya canja hmm? yanzu kaga kasuwa kaza to ni hira ba za mai ba za ta dace da ni ba ko ba haka ni in za ka yi hira da ni ka yi hira ta dawa ko ba haka ba ka ce yanzu kaga malam karatun da ake a waje kaza ya kamata a ce an littafi kaza din nan saboda mutane sun fi bukatar irin karatu ko a waje kaza Allah ga mata wanda zai yiwu a samar wani abin da to ce ka ga hira ta ne ko kuma ka je kasuwa ka nemi su hirar karatu ce wallahi je malam karatu ne ba za su ji daɗi ba saboda ba malam karatu kowa ka yi masa kawai kada mutum ya nuna damuwarsa ka nuna ya wulakarta in ya nuna bai damu da magana ka kai kuma ba za ka ji daɗi to kuma irar da kake ba ta wacce ta dace da shi ba ya ga akwai matsala to kowa ka yi masa abin da zai iya sauraron ka ba zai mun nasiha ka zama mai yin nasiha ga yan uwanka ka zama mai yin nasiha ga yan uwanka bima fihi salatihim da abin da yake maslahar su tana ciki abin da za su amfana da shi kai musu nasiha nasiha da za ta musu amfani muskitan min kalamika ma yakrahuna ka rika tare yadda abin da mutane suke ki a cikin a cikin zancenka kar ka zo kana mutane hirar da ba sa so sai su ka sa su a kunci sai su damu da ka su ji ba sa to kai musu magana da abin da suke so hirar da ta dace da su hirar da ta dace da su sai yake wala tarfa sautaka alai ka daina daga murya in ka nemi mutane magana a kan kana daga musu murya wannan ba ladabi ba ne wala tuqatihum illa bima mu wa ya ya'lamunahu kada ka yi wa mutane magana sai da abin da suka saba abin da suka sani abin da suka saba abin da suka sani ka rika musu magana na abin da ya dace da matsayinsu abin da ya dace da matsayinsu a yin nasiha hakki ne na ɗan uwanka ko ‘yan uwanka a kanka kada ka ga mutum yana abin da ba daidai ba kuma ka kyale shi wannan ba daidai ba ne ka yi masa nasiha kuma nasiha irin ta hanyar da ta dace wacce zai iya karɓa ba nasiha wadda za ta sa mutum ya ya ji haushi ko kuma ka sa ma ya ƙi zancen ka ba sannan ɗaga murya kuma abu ne na aini in dai ba a gura ban da shari'a ta ce a daga murya kiran sallah za a daga murya ko ba ka eh, ina kuma ake daga murya ana karantarwa saboda watakila wani baya to amma ina tare da kai nesa ina daga murya sai na maka ina daga murya wannan kamar babu ladabi a ciki saboda haka daga murya ba abu ne mai kyau sai a inda ya kamata sannan kuma za ka mutane sai ce kai musu magana da irin abin da suke fahimta abin da suke ganewa abin da suka sani shi ne aka rawato da gani don abin fari Allah kara masa yadda yana cewa hadithun salima ya ya'rifuna daga cikin kyakkyawar mu'amala da mutane ka rika yi musu magana da abin da suka iya ganewa abin da suka sani abin da suka sani saboda karka je ka mutane magana na abin da bai kai level din fahimtar su ba nan bane sai kuma a samu matsala ba za su fahimce ka ba ba za su fahimce ka ba sai kuma watakila magana ka ta zama fitina gare su to kai musu magana da abin da suke fahimta sai ta a tuhibbuna an da Allah wa rasula kuna so ne a kare ta Allah da ma'aiki musamman wannan a bangaren karatu ke in ka nemi mutane karatu kai musu karatu daidai fahimtar su domin karatu mataki mataki kar ka je kai mutane yan firamare kai musu karatu yan sakandare wannan ba daidai ba ne ko yan jami'an abin nan yan sakandare kai musu karatun yan jami'a a ba daidai ba ne kowa kai musu karatun da ya dace da fahimtar su ya ce adabu daidai ladabi dangane da hannaye me ya kamata ka kiyaye hannayen kan kana mu'amala da yan uwanka ya ce basuhuma da bi kwani bi birri wasila hannunka ya zama basuhuma kana shimfida hannayenka guda biyu Lili ikhwan ga yan uwanka bil birri wasila da kyautata birri Kyautata yin kyauta yin sadaka da kuma sila abin da zai za ka sadar da abin nan da kai da ɗan uwanka bilbirri wasu wala ta zirga kuma an karka matse hannunka ga barin yan uwanka karka matse hannunka ka matse ka ka ke kyautata yan uwanka karka yi haka dama Allah ya gama na cikin alkur'ani ko wala ta dalila kan mazlulatan ila unuqika wala ta tabsutha kullal basti fa taq'uda maluman mahsura kuma sakin hannu abu ne wanda yake Allah ta'ala ya ya kwadaita da shi wa amfiku fi sabilillahi wala tulqu bi ku ila ta'aluka ah, saboda haka ma la tulqu bi aydikum ila ta'aluka yace ai la tumsiku aydikum an alkhairi kada ku kame hannayen ku gabarin alheri fa inna fil bukli halakan linnafsi wal mustaqbal ruwa akwai alaka a cikin ta ga ku da kuma al'umma akwai fitina a cikin ruwa idan mutane sun ga sun kana samu sannan kana da ruwa to sai su rika gaba da kai eh sun san cewa Allah ne ya baka amma kuma ai su suna ganin da Allah ya baka kuma ya ce kai ma kai musu muwasa ce ka rika kallon su kai kuma Allah ne faɗi wannan dama saboda ka in Allah ya maka yarwa kuma ka rike hannunka sai mutane su rika gaba da kai kar kai haka kar ka rike hannayenka wala anil ibzali alaihim kada ka rike hannayenka ga barin yin falala gare su wa mu'unatihim da taimaka musu fi ma yasta'inu nabi cikin abin da suke neman taimako ladabi shine hannunka kada ya cutar da dan uwanka ya zama almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi hannunka ya zama alheri ne yake isa wa yan uwanka ba sharri haka annabi ya fara sallallahu alaihi wasallam yace musulmi na gari cikakken musulmi man salima almuslimuna shine wanda ɗan uwansa musulmi suka kukuta min lisanihi daga sharrin harshen sawa ya dihi da sharrin hannayensa to hannunka da harshenka ya zama alheri kawai yake isarwa ga ɗan uwanka adabu rijlai ladabi dangane da kafafu ce wa adabu Jilai ne kafafunka dangane da mu'amala da 'yan uwanka wani ladabi za ka kiyaye a kansu shi ne an tumashi ihuwanaka ala hajji taba in kana tafiya da 'yan uwanka ka yi tafiya da su a bisa wato haddin taba karka zama kullum kai ke wucewa gaba ka wuce yan uwanka gaba sai dai a biyo ka a baya wannan ba ladabi ba ne ku tafi tare da yan uwanka ka zama kana bin su tare kuna tafiya Shi ne ladabi na tafiya da yan uwa karka nuna kai kullum kai ne gaba a biyo ka a baya kai kana gaba wannan akwai girman kai a ciki a ku tafi da yan uwanka ku jera kun kuna tafiya wala ta takaddamu kar ka sha gaban su fa inna qurbaka ilayhi tuqarrib bi qadri al-haja yace ka sani wala ta takaddamu kar ka sha gaban yan uwanka fa inna qurbaka haka ne fa in qarrabaka ahadu fa in qarrabaka ahadun ilayhi taqrab bi qadri al-haja idan wani ya zo kusa da kai to zaka zo kusa da shi gurgurdan yadda ba za ka tunkuɗe shi ba amma dai kana kusa da shi kuna tafiya a jere kar ka wuce gabarsa kar ka wuce gabarsa wata da ila makanika watakila an ga wajen matsatsi ne an gane ku sai ka matso wajen ɗan uwanka idan aka zo wajen yalwa kuma sai ka buɗa sai ka buɗa wannan duk ladabi ne na tafiya ka koma inda kake a yi tafiya a ana jere in waje ne ya matse in kai ne a gaba in an wuce kuma sai ka dawo daidai yan uwanka me yake nunawa yana nuna tawalo ba ka nuna kai ne gaba da su kai kaza ko da ku gai da gaba da su a tafi tare wannan ladabi ne wala taqud an huquq al-ikhwan kakatan bil ikhwa kar ka zauna la taqud kar ka zauna an huquq al-ikhwan ka ki tsayawa wajen nema wa ɗan uwanka haƙƙi kakatan bil ikhwa dan su samu aminci da cewa kai ɗan uwansa ne kuma wani abu ya same su da suke buƙatar ka shiga ciki ka shiga an gane ko kar ka zauna in ana bukatar ka mike ka mike in wani abu ya samu yan uwanka wanda zaka taimaka musu alamar yan uwantaka ta gaskiya ke alamar yan uwantaka ta gaskiya ke ne yan uwanka duk wani abu da ya kama na bukata zaka iya mikewa ka tafi tare da su ka tafi tare da su kamar yadda zuwa cikin hadisi Abdullahi Abbas ce in mike in yi tafiya cikin biyan bukatar dan uwana in tashi in bar inda nake in tafi domin ga na taimaka masa na fi son haka fiye da zauna yi itika ga masallaci saboda nuna muhimmancin biyan bukatar dan uwanka ka miƙe ka je inda za zaka taimaka masa لأن الفضيل رحمه الله قال فضيل أن إياب الله قال مسرامة يتي ترك حقوقهم مذلة watsar حكي hakkin yan uwa kaskanci ne to me amfanin ka in baka taimaka baka taimaki dan uwanka wajen bashi taimako a lokacin da yake cikin bukata wa taquma lahum idza absarat idza absartahum mukbilina mala yace kuma in kaga sun taho ka miƙe ka tarbe su wannan ba wani ladabi ne amma muqayyadi muqayyadi mana ba akwai wani irin yadda ake manyan mutane sun zo sai a miƙe a tsaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suna haka yace kada ku yi haka wannan aikin ajamawa ne an gane ku amma kuma ka miƙe ka tarbi ɗan uwanka wanda izo daga nesa ko ba ko ka tarbe shi ko wanda izo ma ziyara wannan kuma ladabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana miƙewa idan ya sana na Fatima ta shigo gida ya tarbe ta yana zaune in ya ganta sai ya miƙe sai ya tarbe ta wannan kaga ai tarba ce zai tarbo ta inda ta taho ya tare ta ya zo ya zauna da ita inda yake zama sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ladabi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya zakhalat alaihi يقوم عليه الصلاة والسلام لفاطمة إذا دخلت عليه ويقبلها ويجلسها في مكانه إن لفاطمة تشبه كما زال الله يجيك يسي تربيتها sannan izo ya zaunar da ita in take sumbace ta to wannan kaga abu ne na girmamawa wannan fa ya ce wannan ya ce to a shi haɗin kama ana so kai ne kai ka karrama shi kai masa mu'amala ka san mutane ba sa gane ba sai su ɗauka cewa in ɗanka ne ko yarka ce to shi kenan kawai kamar su ba su da buƙatar ko ba sa cikin cancanci ka girmama ba haka ba nan kama ai yana daraja ka girmama shi ka tarbe shi ka nuna masa mara ba kai masa to bare eh, wanka kananka bare ko mahaifa ka nuna tarba da girmamawa wannan alamar ɗan uwanka abokinka ka nuna mara ba ka miƙe ka tarbe shi kai masa fara duk wannan Ah, abu ne da ya kamata a ce mutum mutane sun kiyaye cikin ladabi cikin ladabi na ainihin wato mu'amala sai ke cewa ta taqul illa bi qawlin in mutum dan uwanka ya zo ka tarbe shi to ka zauna da shi sannan kai sai ka zauna ka zauna da shi sannan kai sai ka zauna musamman an dade ba a ko ba ko ne to sai ka tashi ka tarbe shi ka zauna da shi ko sai ka je ka zauna ah, ko da kana da matsayi ka bi shi matsayi ba katawa ba ke kai masa haka kai masa ka tarbe shi kai masa bara baka ajiye shi inda ya kamata ya zauna sannan sai ce wa taq'uda haythu ka kai kuma dan uwan da aka girma ka ka zauna inda aka zaunar da kai in ka je ziyara in ka je ziyara ka zauna inda aka zaunar da kai masu gida suka zaunar da kai mai gidan ya zaunar da kai wannan ladabi ne kai ma ladabinka ne shi ladabinka ya miƙe ya mi ya tarbe ka kai kuma ladabinka kar kai hanga ka hanga ka gano inda ya fi maka kawai ka je ka zauna a'a sai ka tsaya ka jira ta ah, bismillah zauna anan a nuna maka sai ka zauna ka yi ladabi shi ma haka ake so ba wai ka je gidan mutum wataƙila inda za ka zauna nan yake zama ka san mai gida yana da mazauni alaji yana da inda yake zama kawai ka je ka zaune a wajen ko yana jin nauyi ba zai ce da kai tashi ba daɗi amma ba ka yi ladabi to in ka shiga in ya tarbe ka sai ka jira sai ce a ah, bismillah sai nuna maka inda za ka zauna kaga ladabi ka yi ladabi shi ma ya yi ladabi duk wannan abubuwa ne da ya kamata mu san haka ya kamata a rika yi haka ya kamata a rika yi to wannan ah, adabul jawari jimala ladubba wanda yake na gabbai abin da ya kamata ka mu'amalanci yan wanka sai ce adabul bawafi wannan abu ne na zahiri to akwai abin da yake na boye bafi shine abin da ya shafi zuciya ko ba ka da abubuwan da muke yi na mu'amaloli abin da yake zuciyarmu shi yake bayyana yake reflecting a cikin mu yake haska mu ko ba ka ina kaunar ka kallon da zan ma ya sha bambam da wanda nake gaba da shi nake yin kowa ya sani ko ba ka a zuciya ce take abin da to ya kamata mu yi mu'amala dangane da abin da yake albawa shi ma dai abin da ya kamata mu kula da shi mu gyara zukatanmu sai zahirinmu kuma ya gyaru sai zahirinmu ya gyaru mun gyara batininmu abin da yake boye na nuna kauna da tausayi da girmamawa da irin waɗannan abuwa duk abubuwa ne da yake cikin zuciya amma kuma tasirinsu yana bayyana a cikin gaba an gane ku to kamar yadda mashalanci ya gashi mun karanta adabul zawahir to haka nan adabul bawatin yana da kyau mu kiyaye ladubana na abin da ya shafi zuciyarmu najmuddin abul abbas ahmad ibn abdurrahman ibn qudama Allah ya masa mai littafin minhajul qasidina yake cewa ilam anna adab az-zawahiri ka sani ladabin da ake faɗa na zahiri na gabbai unwanu adab al-bawatin alama ce da ke nuna abin da ke boye a zuci wa harakatul jawari motsin da gabbai suke yi harkar da za a yi da gaba ya ce samaratun hawafis sakamako ne na abin da yake kai kawo a cikin zuciya ya ce wa amali duk ayyuka da kake gani ana yi na ta'idun akhlaq sakamakon ɗabi'a ce ta mutum ɗabi'un mutane su suke gaidin ayyukan mutane da halaye an gane ku? ya ce wal adab rashhul Ma'ari. kuma na duba su ke nuna adona ɗabi'ar mutum wa sara'ir qulubi hiya mazahisul af'al wa manabi'iha abinda ke sirrin zuciya shine mazahisul daga nan ne madasar aiki nan ake dasa aiki sannan kuma sai yayi ne sai ya fito tun a zuciya ake dasa aiki nan kuma zai kullo ya bubbugo aikin kamar yadda Allah yake daraba wa abinna alam tara kaifa daraba Allahu matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farruha kaga Allah ya buga misali game da kalma kyakkyawa in akwai ta to sakamakon mai kyau ne kamar yadda in ka sami iri mai kyau ka dasa ka kula da shi ka bashi ruwa zai fitan maka ya baka yaya masu kyau to in zuciya tana da kyau sakamakon abin da yake fitowa daga cikin sama mai kyau saboda haka adabul bawafin abu ne muhimmi malaka eh lam ka sani ya akhay ya kai dan dan uwana wafaka Allah Allah ya datar da kai lirrazbati fi adamin al-suhbati Allah ya sa ka zama ka kwadaitu wajen ladabtuwa da ladubba na abota anna adab al-zawahiri al-zahiri ladabin da yake bayyana a zahiri unwanu adab al-batin alama ce na abin da yake koyi a zuciya da kaulin nabi alaihi salatu wassalam saboda fadin annabi alaihi salatu wassalam wa qadara rajulan yamussu lahiyatahu fi salat ya ga wani mutum yana sallah sai yana ta wasa da gemunsa sai yace fakala yace laukashi a qalbu hada da zuciyar wannan mutumin ta yi kushu'a akwai tsoron Allah a cikin ta Allah kashi ajjawari da gaban ta sun musu sai da hadisin bai inganta ba amma dai abin da aka faɗa shi ne ko abin da yake zuci shi yake yanzu misali ka tsaya kana sallah kana tuna cewa a gaban Allah mahalicin ka kai dole za ka yi ladabi in ka san girman Allah a wanda bai san girman Allah ba a ruwan shi bai ma san me yake to tabbas tsoron da yake khushu'i da ke cin zuciya shi yake bayyana a cikin gabbai wakalar da wannan hadisi na ce bai inganta ba ko da Allah ya masa rahama yake cewa liyabi hafs yana gaya wa abu hafs rahimahullah Allah ya masa rahama ya ce adabta ashabaka adabar salafi ya ce ya kai abu hafs ka ladabtar da abokan zamanka almajiranka irin ladabi na sarakuna irin ladabi na sarakun mana kai musu ladabi irin ladabi na sarakun mai ladabin sarakuna shine ladabi na takama da kuma isa shine adabu as shi shine adabu salafin. Ya ce kai musu ladabi irin ladabi na sarakun Fakali sai ce la ce ba haka bane ya balkasa ya kai abulkasa walakin husnu adab az-zahir unwanu adab al ya ce kyan ladabi na zahiri da ake gani ai alama ce na abin da yake zuciya gwargwana abin da ke zuciya ka shi yake bayyana shi yake bayyana a ayyukanka a zahiri ibn al-qayyim Allah masa rahma cikin wannan magana yake cewa wal jamalul batin yuzayyin as-surata az-zahira jamal ado ba adan zahiri shine hakikanin ado ba a'a abin da yake ya adanta a zuciya na imani da kyawun dabi'a su suke adanta ainihin zahiri sai ga mutum ya zama eh, ko da ya kayan tattun ma ya saka amma kuma za ka gan shi da kamala saboda mai saboda abin da yake zuce in mai kyau ne sai ya fito a fuskarsa a cikin halayensa da ɗabi'unsa wa illam taku zatu jamal yace fa taksu sahiba min al-jamal wal mahabati wal halawati bi hasabi maktasat ruhuhu min tilka sifat gwargwadon abin da yake zuciyar mutum na halaye na gari na imani da kyawawan kudiri da yake zuciyarsa to sai ya yi masa ado a zahiri sai ga ya zamo ana ganin shi da mahaba da kwarjini da ainihin wato can wato gani fa innal mu'mina yu'ti mahabatan yu'ta mahabatan wa halawa hasar da imani ce mu'mini gwargwadon imaninsa Allah yake masa ado da mahaba kwarjini da kyan kama famar ra'ahu haba duk wanda ya ganshi gwargwadon iman sai ga yana ganin girmansa ya ce wa man khalaqa wa ahabbahu wanda ya hulɗa da shi sai ya kaunace shi ya ce wa hada amrun mashhudun bil ayan inji mun yace wannan kuma abu ne da muke gani tsakanin mu da juna tsakanin mu da juna fa innaka tara rajul as-salih muslim dal akhlaq al-jamila min ahli an-nas sura ga mutumin da yake mai kyawawan ya fi kowa can gani da kuma kwalcini wa in kana aswada aw ghayr jamil ko da baki ne ko kuma bai da wato abin nan halitta saba kyakkyawa bace wala sai ma idan ruzika hazzan min salatil layl musamman kuma Allah ya masa rabo da sallar dare domin sallar dare tana ƙara haskaka mutum fa inna tunawwiru wajh wa tuhsin sallar dare tana haska fuska kuma ta sa mutum kwaljini da girma ta sa masa kwaljini da girma sai ka hadisin inna fil jasadi mudghatan idha tala'at salah al-jasad kullu a zuci a cikin jiki akwai ta duka an ta gyara dukkan jiki ya gyara to wannan shine abin da yake na adabul bafin da ya kamata a kiyaye sai ta iktiramul adab bil ilmi wal hal was suhba cudanyar shi wannan ladabi da muke ta magana bil ilmi da ilimi wai nika a wajen wa ake fata a samu kyawun ɗabi'u a wajen mai karatu a wajen mai karatu da wanda yake zuwa makaranta saboda kullum yana jin an ce ga abin da ya kamata ga abin da bai dace ba a wajen shi ake sare a samu ainihin kyakkyawar mu'amala da kyawar da to saboda haka zai ce ikhtiranul adabi bil ilmi wal hali was ma'ana wanda yake da ilimi to ana fata a ga iliminsa ya sa ya ladabtu da kyawawan halaye ta yadda iliminsa zai gadar masa da ɗabi'u masu kyau kuma wajen mu'amala zai zama mutane suna jin daɗin mu'amala da shi ya ce fal'adabu unwanu kalba ladabi alamar abin da ke cikin zuciya ne ya ce wa yi isan wala ya mil illa bi husnul zahir kamar yadda muke faɗa abin da yake goye a zuciya shi yake bayyana a shi yake bayyana a kuma gwargwadon yadda kake da ilimi gwargwadon yadda kake da sanin ya kamata haka ya kamata haka ya kamata sai yake sun ma'alan sannan ka sani anna kulla ilimin wahal dukkan wani ilimi wahal da hali wa da abota kharaja min ghairi adamin ghalibin wanda ya fita ba a cikin ladabi galibi ba mardudun ala ahli abin mayarwa ne ga ma'abotan in dai mutum yana da ilimi kuma bai zamo ya tsabi an da kyawun ɗabi'u ba to ilimin bai masa amfani ba ilimin bai masa amfani a ce kana da ilimi amma baka san haƙuri ba kana da ilimi baka san tausayi ba kana da ilimi baka san to bai ilimin bai amfani ba anna kullu ilmin wa halin wa suhba kharaja min ghairi adabi in dai ba ladabi a cikin abota a cikin abin nan ilimi da halin mu'amala adab galib adabin da ya kamata a ce kowa ya ladabtu da shi galibin adabin to mardunun ala ali ga mutum abin mayarwa ne ga ma'abutar su ma'ana mutum ba zai karbu a wajen mutane ba likauli alayhi salatu wassalam saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah addabani fa ahsana ta'limi Allah ya ladabta da ni ya kyautata min ladabi wannan ma hadisin da inganta ba amma ma'anar haka ne Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin Allah ya ba wa manzon Allah mafi ɗaukaka na dukkan ɗabi'u mafi kyau ya fi kowa kyan ɗabi'a, sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan ma'anar haka take sai dai isnadin ne bai inganta wa kana alaihi salatu wassalam yuhibbu ma'ali akhlaq ko manzon Allah sallallahu alaihi yana son ɗabi'u masu kyau manya-manyan ɗabi'u wajen gaskiya fadar gaskiya rukun amana tausayi abin nan a yafiya duk wani abu da zaka faɗa na hali mai kyau manzon Allah yana so kuma haka yake da ba haka da bi su yana san ma'alin ashiya kuma yana kin sabatifa mafi kaskanta na dukan dabi manzon Allah bai yadda baya baya sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana so ka siffanta da sifar da ma'aikin Allah yake so shine ka siffanta da dabi'u kyawawa manya-manyan makarin Allah ka nisanci munanan dabi'u na ƙarya da kyashi da hasada da kiyayya da gaba da rashin haƙuri da rashin yafiya duk wannan ba da ne masu kyau ka zo mai haƙuri mai yafiya mai tausayi mai jin kai mai kyautai mai duk abin da za ka yi na halaye kyawa sai ce albasir musar Allah abin da yake boye shine Allah yake gani ba abin da yake bayyana ba وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق إذن باوى وجب على العبد يوجب أكنسا مراعاة ظاهره يقول ظاهرنسا لصحبة الخلق إذن صبر إن كان معاملة متعني أنا سوك كوتة معاملة تبي أظاهري معاملة تغني معاملة كمغنى معاملة دول دي أمبا تامن لنا أنا سوك أبنى كي معاملة متعني دمي abin da yake mai kyau a zahiri ko to ka sani kuma fa mura'at batinihi aula ka kula da karkayi ba da muhimmanci wajen zahirin a ka kuma kula da abin da yake koyi a cikin zuciyarka shine batin shi maka inganta shi domin abin da Allah yake kallo ke la'annahu mutarra rabbi ta'ala Allah yana kallon zuciyarka ne ba abin da kake yi na fili ba yanzu ka bayyana min kauna a fili kana so kawai dan wata bukata amma a zuciyarka kana kina to ai Allah ya sani ni ba sani ba Allah ya sani kuma in zaka yi abu ne saboda Allah to kayi abin da Allah zai gani iya ba maka ba abin da zaka yi wanda Allah ya san ba haka bane wannan ya zama munafirci ya zama munafirci shi yasa ah, ya zo a cikin hadisi ingantacce wata rana wani cikin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya da ya sha giya aka kashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai masa bulala fakala bayan ya ce ai masa bulala wannan idake shi da takalmi wannan idake shi da abin nan ganyen abin nan dabino sai wani ya kalle shi sai ya ya ce kabbahaka Allah Allah ya munana tir da kai so nawa ana kawo ka a maka bulala kai ba za ka daina ba ya faɗin wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takunu auna li shaytani ala akhikum kar ku taimaki shaydan akan dan uwanku in yayi laifi ku taimaka ku yi masa addu'a ku ladabtar da shi ya gyara amma banda ne banda jinuwa da tir da Allah wadai saboda in kuka yi to kun taimaki shaydan akan dan uwanku shaydan abin da yake so kenan da yayi kuskure tabbas ku yi abin da za ku gyara shi ba abin da za ku la'ance shi ko kuma ku kore shi daga ramar Allah a ku janyo shi ku gyara masa dabi'unsa sai ce innahu yuhibbullaha wa rasula wannan da yana san Allah da mai yana laifi saboda mutum ne shi amma kuma duk da haka an masa yabo da cewa yana san Allah da mai kaga yana da babban jari a zuciyarsa amma dai ɗabi'ar ɗan adam dai yadda ya kai in dai ba ya Allah ya raba masa asiri ya taimake shi ba yana da karkata zai iya kuskure an gane ku saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ana so wajen mu'amalarka da bayi ka rika yin abin da yake kallo a zuciya ka cewa kana yin abu ne saboda Allah ba wai dan riya ba ba dan riya ba dan Allah ne yake mu kaunaci dan Allah ne yake mai mu'amala kyakkyawa da juna yace auju mura'at batin abubuwan da za a lura da shi wajen ladabtar da albatin abin da yake boye auji mura'at al-batin sai yake cewa wa mura'atu batinihi kula da abin da yake boye a zuciya wa adabiha bi mulazamati al-ikhlas ladubban abin in kana so ka gyara zuciyarka to ga abubuwan da zaka kula na farko mulazamati al-ikhlas duk abin da zaka yi kai saboda Allah kai ikhlas karka kallon Allah cikin abin da kake aikatawa karka kallon Allah kake saboda Allah kake yi ba dan wani ba an gane ku sai yace wa tawakkul kuma ka dogara ga Allah wajen mu'amalolinka da bayi ka dogara ga Allah abin da ya kamata kai kai karka damu Allah ta'ala zai baka nasara karka dauka cewa irin yadda wasu ke ganin in kana yawan alheri kana yawan kyauta da shi wannan baya ma kamar abin nan ba gidaje a ba haka bane ba gidajen ci bane nayi afuwa ne saboda Allah ya ce in yi afuwa ko shi yasa nayi afuwa ba wai na yi kyauta ne na yi kaza na yi kaza saboda addini na haka ya koya ba kasawa ba mu musulmi haka muka iya mu kyautata a juna kyauta juna ba a shi ba ne a'a alheri ne in dai kai saboda Allah to ka kiri ba domin ma'aikin Allah ya ce khairun nas kai khairul ashabi khairun li khairul asas in Allah ya hada ka da yan uwanka wanda yafi alheri a wajen Allah wanda yafi raguwan kyautatawa yan uwansa in dai kai ka fi kyautatawa to kuma ka fi alheri ka fi matsayin ka yafi girma a wajen Allah fiye da wanda yake ganin shi kamar ba ka san baka da wayo ne a'a wayan kenan ka kyautata yan uwanka ka yi musu alheri to yin hakan ba kasawa ba ce su zalunce ka kai hakuri? ba wai dan abin nan ba ka ce amin ba daidai ba amma shi kenan ya wuce an gane ku wal ka rika jin tsoron Allah cikin dukkan al'amuran ka sani duk abin da kake Allah yana ganin ka kuma Allah ta'ala in kai abin da yake ba daidai ba in zo kama ka kama ba zai maka daɗi warraja kuma ka rika fatan abin da yake wajen Allah na rahamarsa da lada cikin mu'amalolinka kar ka ɗauka abin da kake har kawai al'ada ce a'a ibada ce kana sa rai Allah ya baka lada wannan yana da muhimmanci wajen mu'amala warida ka zama mai yarda da abin da Allah ya hukunta maka wa sabar da aburi wa salamatu sadri ka zama zuciyarka kullun a wanke take tsakaninka da mutane kar ka rike abin nan ka rike mutane a zuciyarka saboda wani abu ya faru ka rike yin abuwa ka wanke zuciyarka salamatu sadri wa husnul tawiyya ya zama zuciyarka na dauke da kyawawan wato wato kyan manufa ga yan uwanka husnul tawiyya ya zama zuciyarka kullum dangane da 'yan uwanka tana nufin su da alheri ba ta riƙe wani da mugunta ko da nufin sharri ba a'a ka kimshe kyakkyawan niyya kyakkyawan al'amari kullum a cikin zuciyarka game da 'yan uwanka ba wai kullum fata kake ka riƙe su fatan wane ya ma ba dai nima in na samu gaba sai na rama a'a wannan ba musulunci ba ya ma ba daidai ba shi kenan kai ma ka yi wa wani ba daidai ba ka yi haƙuri abin ya wuce ka daina riƙe mummunan abu su tawiya a ka karka ya haka ba daidai ba wale ki ma bizalika fi amrin na ka zama mai ba da kulawa dangane da al'amuran musulmi da kauli alaihi salatu wassalam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yahtamma musulmi na duk wanda bai damu da ɗan uwansa musulmi ba al'amarin su fa laysa minhu baya daga cikin su baya daga cikin su wannan hadisi ma bai ne amma kuma a hakikanin gaskiya haka ma'anar take duk wanda bai damu da ƴan uwansa ba to ai kaga bai dauke su ƴan uwansa ba in ya damu ƴan uwansa ne dole i damu da al'amarin to ka da sha'anin ƴan uwanka in alheri ya same su ka nuna murna idan abin damuwa ya same su ka nuna damuwa to wannan alamar kai ka abin da ɗan uwansa ne na gaskiya ɗan uwansa ne na gaskiya malai ce fa iza ta'ajjabta fa iza ta'ajjaba an-naziru fi kitabina hadha bi hadhihi al-adab duk wanda ya karanta wannan littafin namu kuma ya kiyaye waɗannan ladubba da muka ambata wa ta'ajjaba zahiruhu bima zakarna ya ladabtar da kansa a zahiri wajen mu'amala da abin da muka ambata rajautu an yakuna minal muqinina muna sa rai ya zama cikin masu yaqini cewa wannan abin da yake yi Allah ne yake yi kuma yana yi yana fata Allah ya mai sha kai fa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala an yuwaffiqana ya datar da mu lil akhlaqil jamila idan ga halaye kyawawa wa an yusaddidana ya datar da mu fi af'alina cikin magan ayyukan mu da maganganun mu ahwalina da halayen mu bi wa karamihi da kyautarsa da karamcinsa innahu akramul akramin Allah shine mafi karamci cikin duk masu karamci wa arhamur rahimin shine mafi jin kan ainihin talibai walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine karshen abin da malam ya kama a wannan littafi na ladubba na ainihin adab da muka karanta a kenan yau mun kare a darasi na 36 muka karance wannan littafi na ce an samu yankewa wata lokaci amma da alhamdulillah wannan littafi kamar yadda muka faɗa yana da kyau mu karanta shi mu sake karanta shi musamman wanda yake ah, bin nan ya saurari karatun mu sake yin bitarsa ba dan kuma sai saboda wannan addini namu addini da yake tsarkake mana ɗabi'u da halaye yake ladabtar da mu da ladubba kyawawa kullum muna faɗa da a ce za mu kula da ladubban da addininmu ya koya mana to za mu rayu ne rayuwa irin ta aljanna a duniya shi ne so juna mu taimaki juna duk abin da za mu yi magamin faranta a juna mu yi duk abin da za mu kare yan uwanmu daga wata musiba mu yi to sai ka ga rayuwa ta yi kyau kuma dama Allah ya gaya mana a manufar aiko manzo da annabi ibrahim ya yi addu'a ga lokacin da a maka ya addu'a yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum sai ya yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba da hikmata sai yace wa yuzakkihim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba da hikmata wa yuzakkihim ko to taskiya yana daga cikin makasid na aiko manzo shine tsarkake mutane bayan ka yi imani ingantacce imanin ya wajabta maka gyara zuciya ita kuma duk matsalar dan adam a zuciyarsa take inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu duk matsalar dan adam a zuciyarsa take sai sa sai an mata ladabi da tarbiyya sai an yi kokarin gyara ta amma ka sani zuciya ba wai abin da ka dauka simple haka take gyaruwa ba yaki ja ake da zuciya kafin ta gyaru duk da wadda ka gani cikin adam in dai ba annabawa ba ne to wannan matsalolin zuciya suna nan kowa yana da na gyasi da hasada da waye da waye da waye to amma imani ne yake wanke zuciya in ka tuna Allah kullum sai ka rika gyara zuciyarka ta yadda za ta rika sa ayyukanka su yi kyau imani ingantuwar imani shi yake sa ingantuwar ɗabi'u da halaye shi yake sa ingantuwar ɗabi'u da halaye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni dan su koya wa mutane mai imani da halaye na kwarai wanda haka shine makasudin mutane zauna a duniya cikin zama wanda yake na salama da kuma aminci da kuma aminci saboda haka yana da kyau irin waɗannan laduba mai kokari mu koye su mu kula da su kuma kamar yadda ake ta faɗa babu bambanci tsakanin wato ladabi adab da kuma abin da ya shafi aqida bal adab reshe ne na aqida ladubba wato aqida ta take furzar da su take fitar da ladubba kyawawa in mutum zuwa yana da imani mai kyau yana da aqida mai kyau to ana fata a ganshi da halaye masu kyau kamar yadda muke tabbata yasa za ga wanda bai da addini to shi bai san ladabi ba yanzu kamar misali waɗanda ba musulmi ba misali to ya wajen su babu wani abu sunan shi illa nadiran illa akwai ɗabi'a ta ɗan adam wadda wannan natural ɗabi'a da Allah ya dace shi wani lokaci amma kuma bai ɗauke ta a matsayin wani abu muhimmi ba zai zama yana da ɗabi'a ta ɗan adam ta nuna tausayi da waye amma shi ba yana yin ta ne a matsayin wani abu na abin da kawai ya ɗauka haka ɗabi'a ce kawai ta ɗan adam ne ta kamar da suke ba amma mu musulmi addini ne mu a wajen mu ingantuwar imaninka ingantuwar halayenka za a ga abin nan halaye suna ƙara kyau shi yasa ga abin da aka rawaito na abubakar zai Allah ya ƙara masa yadda hadisin da aka rawaito ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka yi magana ya bayyana cewa da za a ɗora imanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu akan ma'auni ah, mizani sikeli a dora imanin al'ummar sai na abubakar ya rinjayi na al'ummar me ya sa sai ya ce ama innahu da annabi salatu yake faɗar matsayin abubakar zai ya ce ku saurara shi ba lam yasbiqkum bi kasrati salatin walafiya ba wai ya yi muku rige ya yi muku gaba ya wuce ku da yawan sallah ko azumi ba ne. walakin bi shay'in wa wani abu ne da yake zuciyarsa shine ya bashi wannan matsayin. shi yasa aka ce shi as-siddiq imanin sa ne yayi kololuwa shi yasa sai dai ku yi hakuri amma yayi gaba shi babu yadda za ku yi cin masa to saboda haka abin da ake bukata a wajen mu inganta imanin amma kuma inganta imanin abin da ake so a gani a cikinsa kuma ingantuwar ɗabi'u da halaye a ce da kai kana zuwa makaranta a ce da kai ahlus sunna ne kullum muna faɗa batun ahlus sunna ba abin nan bane ba ado bane ba riga bace ake sa ko hura a'a ahlus sunna aiki ne in kai da awar kai ahlus sunna ne a yaƙi da ka ingantacciya ce sai mu ce mu gani a ina a aikinka a ƙas aikinka ya nuna ba sai ka faɗa ba ka bari aikinka ya nuna kai waye kuma mune wa Allah godiya mune wa Allah godiya ko waɗanda suke ma adawa da mu suna ikirari da cewa ahlus sunna masu ladabi ne matasansu da dadiyansu masu haƙuri ne masu kaza duk za su kyawawan halaye a wajen saboda me aqidar su ce ta koya musu a dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke koyarwa ke wanda kake ganin suna abin da suke yi mara kyau ba a tarbiyantar da su bane ba a koya musu karatu bane cewa addinin nan namu ga abin da Allah ya soka a cikin alqur'ani ga abin da Allah ya ce ayi yanzu ba ganin idan ana taron maulidi irin wannan al'adar zamani da ake yi ta abin nan abin nan kewaye da ake ana tafiya yanzu dan Allah abin da kake gani in za ka yi adalci za ka ce wannan mabubugar sa Qur'ani ne za ka ce annabi ne ya koya wannan wallahi ko so in an ba a wallahi ba za su ce annabi ne irin wannan ba za su ce Qur'ani wannan koyar ba za su faɗa ba to amma ne ya suka kyale wa'annan matasan suna yin irin wannan abubuwan na rashin ladabi ɗan mata da maza na yin abubuwa kuma wani ka gan shi ma da furfura irin ya ya mashi Allah ya manyanta amma yana wani wani tsalle sai kai ta mamaki kamar sai ka ce to wannan to ko yaro karemi yayi ma kamar ba kamala bare mun biya yayi furfura amma yana wani ya rike rediyo yana ta wani tsalle wallahi kun su gani sun san wannan ba daidai bane din ne kamala ya san kamala mutum ba wannan bai dace da wannan mutum ba to amma ai ba a koya masa bane amma in aƙida ce kyau mutum aka koya masa cewa ga abin da ƙur'ani ya koyar ga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kullum za a ga mutum ɗabi'unsa na ingantuwa suna kyautatuwa kuma za a ga mutum yana haƙuri ya ɗabi'antu da haƙuri da kyautatawa da duk abin da ake da sifofi kyawawa za a gan su saboda haka fatan mu Allah ya ba mu iko duk abin da muke karanta mu rika kwatantawa gwargwado muna tunawa muna kwatanta kar a yi karatu a wuce shi kenan an gama a ji abin da aka karanta yi kokari ka dauki wani bangare ka rika tunawa kana sa shi a cikin aikin kuma kamar yadda na faɗa yana daga cikin matsalar da ake fuskanta ni dai abin da na hango ne abin da za a karantar da mutane littattafai da ake karantarwa akwai tanawuyi tunda fagagen ilimi akwai bangaren aqida na tauhidi akwai bangaren fiqh akwai bangaren hadisi akwai bangaren kuma suluk wannan da muke karanta akhlaq kowanne yana da muhimmanci kuma kowanne yana tallafar sashe ne an gane ku to muna ta nazari wanda littafi za mu saka bayan wannan saboda littafan suna da yawa galibi muna tsoro mu ɗauko littafi mai tsaye da za a yi shekaru kuma har a manta ba gaba da littafin kuma kar mu je mu ɗauko littafin da watakila a bangaren aƙida mun karanta wani abu bangaren hadisi ana karanta ba a wuce ba ana ta maimaita ana hujjatul ahkam ana riyadu salihin anan masallaci bangaren fiqh ban san me ake biya ba malam yana yin wata har yanzu ana risala ta ibnu abin nan ibn abi zaid littafai da ana karanta to babun da gaskiya yayi karanci guda biyu ne wanda da yawa ba a yawan karantawa shine babin suluk da kuma babi na sira gaskiya sun tarihi su sun dan ja baya ba a yawan karanta su yana da kyau mu karanta sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta karantawa dan ya rika nuna shama'il ko kuma shama'il bai akwai littafan da ke bayyana halaye da dabi'u na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam dan mai koyi da shi littafan shama'il kuma suna da kyau a rika karanta sannan da kuma suluk shine gyara dabi'u da yawa daga cikin mu za ga mutum ana ta karatun amma ta bakin masu fadajiya yau ka gan shi yadda yake je haka yake ba mu ga canji ba kuma gashi ana zuwa makaranta je kana ce a bawan Allah dole mu ga canji zuwan ka makaranta dole mu ga tasirin karatun to kuma suluk halaye da ɗabi'u yana da kyau a rika yawan karantawa mutane domin mu gyara halayen domin daga cikin abin da muka yi da shi yanzu mu musamman ahli sunna shine ƙara inganta ɗabi'u mu alhamdulillah muna kokari amma dai muna buƙatar mu ƙara inganta ɗabi'u da halaye ƙara inganta ɗabi'u da halaye shi yasa za mu ɗauki littafi da har yanzu na adab din wanda za mu karanta amma daga nan kuma za mu tsallaka wani wani fannin daban amma yanzu za mu ƙara karanta ladabi ne adab sau za mu ɗauki littafin al'adabu shari'a na ibn mufle akwai littafin adab a shari'a na ibn mufle amma muktasar ɗin za mu ɗauka da cewa shi yana da ɗan wuyan sha'ani ba kamar wannan mai sauki ba amma duk da haka dai akwai amfani mai yawa a cikinsa akwai ilimi mai yawa littafi ne mai daraja wanda ya kunshi abubuwa muhimmai Eh, kuma za ka yi mamaki ana maganan adab adab fa ya shiga ko'ina in mun duba za mu ga ladubba akwai ladabi da ya shafi aƙida ɗin yaya za ka mun karanta anan ya za ka yi mu'amala da mahaliccinka ko ba haka al'adabu ma al-khaliq to shi ma za ka ga kamar yana shiga cikin abin da ya shafi tauhidi kuma shi littafin adabu shari'a gaskiya shi ma ya taɓa ko'ina fannoni abubuwa wadda hankalinka ma ba zai kai gare shi ba shi ya taɓo to saboda haka littafin zai mana amfani insha Allah mu karanta sati mai zuwa shi zamu biya da allah a darasi na gaba eh, adabu shari'a na ibn mufli amma ba asalin littafin zamu dauka mujalladi biyu ne yana da dan yawa yana tudu to an takaita shi an dunkule a takaice wanda zamu iya karanta a watanni kamar tara ko wata goma sha biyu ko wata ashirin da hudu eh, insha Allah shi zamu dauka yana dan yawa kaɗan kuma yana da masail masu bukatar tattaunawa da yin bayanai insha Allah eto eh, to ba mu sani ba sai Allah ya nuna mana in mun zo darasi na gaba sai mu bayani sai mun zo darasi na gaba za mu yi bayani insha Allah yau malam mu sai zo jama'a da shi insha Allah Allah ta'ala ya amfana da mu da abu da muke karantawa ah, Allah ta'ala ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasar mu yan mu da suke cin musiba ko ina Allah ya yi musu cikin Najeriya da wajen da yan mu a Gaza mu yawaita musu addu'a ana zalunta su ana zalunta su da yawa sai musu akal mu manta mu cewa abin da ya shafe su ba abin da ka ce su kadai ne. a'a abu ne na duniya duka abu ne na duniya duka irin yadda ake musu ba an mamaki ba ne a yau kowa domin an yi a iraki an yi a syria ku duba irin yadda aka fitar daga syria aka kashe mutane aka zalunci al'umma to amma alhamdulillah gashi Allah ya yi mu ma muna fata Allah ya yi musu su ma a can gaza da kuma mu ma nan a yankunan mu da suke cikin fitina Allah ya yi mana amintar da mu ya ba mu damar mai albarka suka bukatar mu na alkhairi Allah ya biya da duk abin da muke gudu Allah ya tsare mu da su wa subhanakallahumma wa bihamdika mu an la ilaha illa anta wa